lungun da zai kai ta gida tana kokarin ganin hannun da hamza ya sumbata bai taɓa ina na jikinta ba kar ta goga tarin zinuban da ta sa hannun ya ɗiba hannun ya yi wani irin nauyi na ban mamaki allah ka yafe mun o allah na me faru haka take faɗi ita kaɗai kamar sabon kamu a gefe ɗaya na zuciyarta tana jin inda hamza ya samu sabon waje yamman ne tunan ne muka tsaya a cikin shirin yanzu kuma ga ci gaban karatun namu na namijin Nobel. Sai dai kullum muna gaya muku, sai kuna subscribing, sannan kuna danna mana kararrawa za ku sake sawa mu sambaɗo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba. Ba shi ya samu kanshi ba sai wajen karfe goma na daren ranar, wata irin gajiya yake ji har cikin ƙasusuwan jikin shi. Ko da fodiyo ya mishi ta yin zuwa club, kai kawai ya girgiza mishi. Yanzu yana shigowa gida, ruwa ya watsa, ya sake kaya yana fito a falon cikin jin cikin shi da ya tattare ya kulle gefe ɗaya saboda yin wadda yake ji wata zuciya na mishi Allah ya kara da bai wuce gidansu ba da ya ci abincin anna tunanin hakan kawai sai ya kara mishi yunwa abdulhafiz kaɗai ya samu a falon yana zaune kan kujera ya jingina kan shi idanuwan sha lumshe da ya fi sakunnan shi dan taɓa shi hamza ya yi don ya san ko ya yi magana ba jin shi zai yi ba kunne ɗaya na yafis ɗin abdulhafiz ya cire yana kallon hamza da faɗin mene saboda yadda ya takura shi karatun kur'ani yake ji cikin muryar sheik abdullahi abba da nabila ce ta koya mishi son ƙirarin mutumin lokuta da dama idan ya zauna shi kaɗai lokuta da dama idan ya zauna shi kaɗai idan baya son tunanin duniya ya dame shi shi yakan saurara nutsuwa da take saukan mishi dabban take son baya son a mishi magana a lokaci irin wannan me ka ci hamza ya tambaya numfashi abdulhafiz ya sauke shi yasa ya yi musu takeaway wanda zai ci ya ci wanda ba zai ci ba ya saka a fridge idan yunwa ta koro wani zai yi ɗinɗima a microwave ɗin, da shi ne ya saya lokuta da yawa yana mamakin yadda za su yi in baya nan ya san yanzu haka kowa zai da yunwa tunda ya riga su barin wajen aiki da tunanin shi ɗin ya neman musu abin da za su ci ka duba kicin ya faɗi yana shirin mayar da yafis ɗin shi me ka siyo harara ya watsa hamza kar ka dame ni ka je ka duba idan baka ci ka ajiye dala ka kyale ni murmushi hamza ya yi ya san magana ce abdulhafiz ɗin baya son yi yana sane shi yasa yake saka shi yin ta dole uban me kake ji hamza ya tambaya yana kai hannu ya cire yafis ɗin da yake haɗe da wayar abdulhafiz ɗin sai dai zarewar da sai saka karatun shiga fos numfashi abdullahi sai sauke ya danna fule karatun na gauye shirin da ɗakin yayi kafin ya kalli hamza kallon da yake fassara sai kuma me dariya hamzan ya yana girgiza mishi kai ustaz abdulhafiz yau kuma ashura ake ji kenan to allah ya bada lada apis din abdulhafiz ya mayar yakan yi mamakin hamza babu inda zaka ja ƙur'ani bai ci gaba ba babu inda yake mishi wuyar fahimta yadda zai zauna yana ja maka ayoyi yana fassarawa saka ce ba shi ba ne idan kuka haɗa wani club ɗin da mace rungume a jikin shi shi yasa duk cikinsu ya fi jin haushin lalacewar hamza gashi da sanin da zai amfani al'umma ba kan shi kaɗai ba amma sam ya bari shaɗan ya yi galaba a kan shi hamza kuwa kicin ya wuce yana ɗaukar takeaway guda ɗaya cikin waɗanda suke jira kicin ɗin ya buɗe fridge ya ɗauko cock ta gwangwani ya dawo falon ya zauna ƙasa kan kafet yana buɗewa soyayyen dankalin turawa ne plantain ƙwai sai naman kaza sai da ya fara ci tukuna sannan ya yi tunanin cire wayar shi daga flight mode ɗin da ya saka ta don kar wani ya dame shi da kira yana aiki duk yinin ranar tun da suka rabu da hindu sai ta ƙara samun waje ta manne a cikin kanshi zai rantse da allah har yanzu yana jin yatsun hannunta a cikin nashi sai dai a cikin idanuwanta ya karanci bakuntatta kalar tashi rayuwar ta waye ta yanayin hirarta da maganganunta amma ba kalar wayewar shi ba idanunta ba a buɗe suke ba zai kuma je daɗi ya zama na farko da ya buɗe mata su ya gajiyar ki kin ga ban kira ba ko sai yanzu na shiga gida ma abincin zan ci na gaji har cikin ƙasusuwa na wallahi ya tura mata a text yana shiga tana biyo shi da amsa gajiya tana wajen kayi sannu sai ka kwanta ka huta kai ya jinjina yana kurɓar kok ɗin shi sai na ji muryar ki tukunna ganin ta ɗauki mintuna bata dawo mishi da ansa ba sai ya tabbatar da bata san yadda za ta ansa masa magana da ya ba ke me ke yi yanzu ya bukata ga mamakin shi ta whatsapp ta mayar mishi da ansa na ɗan yi karatu ina da test ina zaune kawai amsa kawai ya fara rubuta mata kafin tunanin kuɗinta zai iya karewa shi yasa ta yi mishi magana ta whatsapp maimakon ta ansa mishi ta text sai ya faɗo mishi sau kai daga whatsapp ɗin abdulhafiz kan ce sai kai ta chatin da yarinya ka sa ta turo maka hotuna ko bidiyo ko kai ka tura mata na rana ɗaya ba za ka yi tunanin data ɗinta da ke ƙararwa ka tura mata da kati ba saboda rashin sanin ya kamata duk shi ya koya musu wannan ɗabi'ar hanzama ya riga da ya saba ko ba budurwa ba in yana tunanin ba wasu kuɗin kirki gare ka ba to zai tura maka kati ya ce ka yi da shi shi ya sa yaran da kan yayi a ƙarƙashinsa suke yabawa da yadda ba shi da mugunta hannun shi yake a buɗe yanzu ma bankin shi shiga yana tura ma hindu katin dubu biyar kafin ya fita ma ya ga sakonta ya shigo ta saman wayar buɗewa yana ganin maji ɗin mamaki da ta turo mishi kai ka turo min da kati ko kafin ya amsa ta ɗora da har dubu biyar katin dubu biyar ya yi yawa murmushi da don shi kan bai ɗauki kacin dubu biyar ɗin wani abu ba kar ki yi ɗan karatu ki yi da yawa ina son in ga tax code nan idan sun gama ya tura maimakon ansa abin da ta ce da gaske yake kuma har ran shi yana son gani ba ta yi mishi kama da mara kokari ba tunda take architecture amma zai sa ta ƙara dagewa in har hakan zai yi ka canja maganan nan wannan karan shi ya tura mata da emoji na harara karki kamar baki gane bana na son magana ba zan sauka idan kika sake mu baya son godiya shi ne lokaci ɗaya da yakan tabbatar da yana da kunya musamman ɗan ƙaramin abu kamar katin dubu biyar ya haƙuri na gode sosai haka kawai ya ji ba zai iya haƙuri ba muryar ta yake son ji har tsika jikin shi tashi take yi sauka daga whatsapp ɗin yana kiranta bugun farko ta ɗauka muryarta da ta daki kunnen shi na ƙara mishi yanayin da yake ji da gaske jiki na ciwo yake ya sake faɗi yana gyara zaman shi yar dariya ta yi na cika lalaci ko ya tambaya yana ji a jikin shi kai ta girgiza mishi ka gama cin abincin sai ka kwanta dankalin ya ɗiba yana sakawa bakin shi ya tauna ba na son magana ina cin abinci amma gashi na kira ki ya yi maganar da dukkan gaske shi hakan bai taɓa faruwa da shi ba amma yadda yake san jin muryarta da bai kira ba to abincin ma ba zai ciyu ba abdulhafiz da yake zaune ya kula da kamar waya hamzan yake hakan yasa karatun da yake ji na karewa kafin wani ya shigo sai ya tsayar yana zara yafis ɗin daga kunnen shi haɗi da kallon hamzan da matuƙar mamaki don yanayin maganganun ya tabbatar mishi ba da anna kuma ya ga abinci yake ci ɗarren kwafowa yana kai hannu ya taɓa fuskar hamzan da ya janye yana faɗin zan kira 'yan hizba lafiya ya kake taɓa min fuska da daren nan dariya kawai ya abdulhafiz ya yi don ya ji lafiyar hamza kalau babu zazzaɓi a jikin shi kok ɗin da yake ajiya a gaban shi ya ɗauka yana shinshinawa ya ji ko ba zallar kok ba ce don sosai yake mamakin yadda aka yi hanza yake magana yana cin abinci bai damu da hararar shi da hanzan yake yi ba ko yadda ya fizge gwangwanin kok din, yana aje cokalin da ke hannun shi cikin abincin haɗi da miƙewa rigar shi abdulhafiz ya janyo ta baya yana nuna mishi kwanan da ya bari dan allah abdulhafiz ka kyale ni ban gama ba ai abu zan ɗauko yin dawo hamza ya faɗi yana dakuna fuska kicin ya koma ya buɗe firij akwai section guda ɗaya daga gidan saman tunda firij in na tsaye ne da babu mai taɓa mishi karamar kwalbar giyar shi ya ɗauka yana kwancewa a kicin ɗin ya tsayaya, har lokacin da wayar shi take manna a kunnen shi yana jin hindu na mishi bayanin tambayar da ya mata don ta gaya mishi a kan me test ɗin da za a yi dubawa kike yi ko ba na son citas dariyar da ta yi sai ta saka tsigar jikinsa tashi akwai babban matsala ya wannan tunani yana daga kwalabar shi yana shan kusan rabi tukuna ya ajiye Allah ban duba komai ba inda ka tambaya tun jiya nake karantawa kai hamza ya jinjina mata yana sake daga kwalbar ya tuttula mu cikin shi yana jin yadda jikin shi ya so ɗaukar ɗumi na daban amma ya ƙi dishe wanda muryar hindu yake haifar mushi numfashi ya sauke mai nauyin gaske yana saka hindu faɗin gajiya ko ka kwanta don allah kai ya jinjina mata yanzu nan za mu magana da safe sake ji ya kamar ta ɗaga mishi kai kafin ta ce insha allah allah ya hutar da gajiya na gode sosai wayar ya sauke daga kunnen shi ba tare da ya ce komai ba tukuna sai ya ɗauki kwalbar yana ƙarasa shanyewa ya jefa cikin kwandon shara falon ya koma yana jin idanuwan abdulhafiz na bin shi da kallon tuhuma a karo na farko da ya ji daɗi abdulhafiz ne ba zai yi taɓa tambayar shi ba duk yadda yake so ya ji kuwa in dai ba shi ya buɗe bakin shi ya mishi wani bayani ba a cewar shi idan mutum na so ka ji wani abu zai faɗa maka da kanshi lokacin da ya shirya ba sai ka matsa mishi da tambayoyi ba kuma babu kyau jin kwakwaf baki ɗaya rayuwa abdulhafiza kan tsari yake tafiyar da ita yau dai hamza ya gode ma hakan sosai saboda baya cikin yanayin da zai iya tsayawa bayani robert da sauran dankalin yake ciki ya ɗauka da murfin yana mayarwa kicin ya rufe ya ajiye sannan ya wuce ɗakin shi kayan jikin shi ya canja bacci ya kamata a ce yayi kafin ya kira hindu ya sake rikita kanshi abin da yake niyya yi kenan amma yanzu kam labari ya sha babban akwai yarinyar da ya kamata su haɗu tun satin da ya fita ya tsaya yana mata yanga saboda bata yi wani mishi ba ne balle kuma yanzu da idanuwan shi ba sa ganin kowa sai hindu ba ya son kasancewa da kowa sai ita ɗin za mu iya haɗuwa nan da mintuna talatin ya tura mata test ɗin da yana shiga ta dami shi da adres ɗin inda zai ɗauke ta ɗin zai iya karasawa wajen cikin ƙasa da mintuna sha biyar ma in dai ba ya sami cinkoso a hanya ba mukullin mota ya ɗauka yana fitowa komai zai iya faruwa da kai a hanyar zuwa ɗin kafin ka karasa ko idan ka karasa ko ma ina kake shirin zuwa za ka iya mutuwa a kowane lokaci wallahi tunda dai ba sallama take yi ba hanci hamza ya ja da yake jin kamar wani yaji a cikin hancin nashi da maganganun abdulhafiz suka haifar mishi kafin ya juyo ran shaɓace me yasa kake son shiga rayuwata ne haka abdulhafiz cikin takaici abdulhafiz yake kallon shi ya tsani kalar rayuwar nan wacce ya zabar makan shi ba kaɗan ba har ƙasan zuciyar shi yake jin ɗacin hakan na faɗa maka mutuwa ba ta sallama za ta iya ɗaukar ka ko me kake yi tsaki hamza ya ja yana sa abdulhafiz faɗin karka sake ba na so karka sake min tsaki hamza karka sake yana sane bata mishi rai yake sanyi kamar yadda nashi yake a ɓace duk da ya san ko me ya sha ba zai sake ɗin ba baya ƙura haƙurin abdulhafiz ɗin ya taɓa yi sau ɗaya da ƙyar suka koma daidai bai sake ba baya fata ya sake kuma. juyawa yana ficewa daga gidan ya ji daɗi da motar abdulhafiz ɗin ce ya mamanta bai karɓi mukullin shi ba a ciki zai ɗauki yarinyar da ita zai je hotel ɗin da ya niya. ya san dai in ya dawo sai abdulhafiz ya sa an wanki daga cikinta kuma har wajenta kamar wanda ya kwaso mishi wani mugun abu a jiki bai ce ba zai daina halayyar da yake yi ba amma abdulhafiz din yakan saka shi jin kamar lokaci zai iya ƙure mishi a kodayaushe kafin ya tuba bayan shi ba ma kwana zai yi ba yana gama abin da yake yi zai zara jikin shi ya fito ya dawo gida komin dare kuwa bai taɓa kwana da wata yarinya a waje ɗaya ba idan ya taba ta kama hanya ba shi zai kama ko da a cikin hotel ɗin ne idan ku baya son komawa gida ne to zai fita sake kama wani ɗakin daban shi ba ma ya san jin mutum a kusa da shi idan har barci zai yi ko da mace ce kuwa duk yadda yake son mata ba ya yi barci kusa da ɗaya daga cikinsu ranta kal take jin shi tana gama waya da hamza da yau ta ki sakewa ta fita falo ta zauna sai take ganin kamar hanta za ta gane cewa ta fita da wani kamar za ta gane hamza ya rike hannunta ko da ta shiga alwalar la'asar bayan ta dawo sai da ta saka sabulu ta wanke hannunta ta jima a sujjadarta wacce a cikinta ta dinga roƙon yafiyar ubangijinta ko sallar isha'i da ta hakan ya kasance ba ta ɗago goshinta ba sai da ta ji kafafuwanta sun yi sanyi saboda so take zunuban da take jin nauyinsu su kakkaɓe su faɗo sai dai zuwa yanzu da suka gama waya da hamza ba tunanin zunubanta take yi ba tunanin shi take yi muryar shi na amsa kowa a zuciyarta koya ta juya sai ta ga fuskar shi a zuciyarta marmashin rashin dalili ta kan ji ya kwace mace cike da wani irin shauki sanin babu wani abu da za ta iya taɓakawa ya sa ta shiga manhajar instagram ɗin ta mora kallon hotuna tana son kuma duba shafin taylor line har yanzu bata gama yanke hukuncin telan da zai mata bikin bikinta ba so take ta sami koda guda uku ne in yi so daga baya sai ta zaɓi guda ɗaya haka kawai take jin kamar bikin nata ya matsu duk da ba a yi maganar shi ba zuciyarta ba ta taɓa gaya mata ƙarya ba ƙara ta zaɓa da wuri kafin lokaci ya ƙure mata ta zo tana hanzari a al'amarin tana refreshing shafin tana cin karo da nabila da ta saka hotuna har guda uku tsayawa ta yi na farkon ya buɗe sai ta ga abdulhafiz ne akan wani doki mai fari da ratsin baƙi. dokin kanshi ƙoshin da ya abin kallo ne yana sanye da kayan sarauta a jikin shi kanshi kanshi na ɗaya da farar rawani da ya rufe rabin fuskar shi da alamun murmushi cikin idanuwansa daga ƙasa ta saka kafshin ɗin tafiya dai kwaro bajimi sai horo ɗiyanka ba su ruwa jikan shehu mai hidima allah ya kare min kai dikkona sauran hotuna biyun sun mata kyau matuƙa ita kan ba za su daina burge ta ba tana dube comment kuwa sai ta gana abdulhafiz a farko gaba ke baya ke babu kamar ke fulani sai ta ji kamar fitilar hamza na son dishewa ranta akwai wani abu ta tare da sarauta da yake burge ta har cikin kasusuwan jikinta lokuta da dama takan ji dama a ce ita ɗin ta fito daga gidan sarauta ne kasa duba shafikan telolin ta yi ta saka wai raki tana yin addu'ar bacci tukuna ta juya hannu tana limshe idanuwanta da fatan Allah ya taimake ta ta samu bacci aikan baccin ta cike da mafarkin Hamza ya zama sarki ita kuma ta zama sarauniya tana gefen shi tsaye ana zuba musu kirari. To sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu ta Lajabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. to sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi na mijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. Ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba. Da fatan za ku kasance lafiya.